السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke yi cikin wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu sheikh sa'ad yusuf abu aziz ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba muna cikin bayani dangane da kanin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam kuma babban sahabi mai daraja mujahidi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa kalmomi irin na da'awa da kuma jawo hankali wannan sahabi kine Jafar bin Abi Talib radiyallahu anhu a yau darasinmu na 85 za mu taki daga inda mala yake cewa عاد almuhajiruna min alhabaka ila Makka. waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa ƙasan habasha sun dawo birnin makka amma lokacin da suka dawo wata akara sayiduna jafar ila ami fatih haibara hi jafar buna abi talib ya yi jinkiri bai dawo ba a hali ya zuwa lokacin da annabi ya ci birnin haibara وفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدومه كما النبي أي فرنتكي متك دداو وانجافر بن أبي طالب دصورا أنت وقنت عن الشعبي كما يدى كسام أثري دقى إمام الشعبي رحمه الله تعالى قال يتي لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر لوكتين دا النبي يداو دا ياكين خيبر تلقاه جعفر جعفر يا تربيشي jumana yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tarbi manzon Allah don bayan tafiyan annabi yaƙin kaibara shine suka dawo saboda haka annabi ya dawo birnin madina ya dawo birnin madina ya same su ina fata an gane Eh. na'am talaqahu jafarun faltazamahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi shine manzo ya lazimce shi bi ya rungume shi wa qabbala baina ainihi kuma ya sumbaci abin da ke tsakanin idanunsa guda biyu hancinsa kenan dama ana yin haka eh su laraba al'adar suna yin haka amma mu tukururu ba mu cika yi ba wani lokaci ma za ka samu mutane ba tsafta suke da shi ba garin sumbata ma za ka je ka sumbaci majina kaga yi ba yi ba kenan ya za a ke son a zama da tsafta yayin eh, an yi haka ba laifi mutane suka taki da haka su su riga sun saba al'adansu ba matsala ba ce eh. wa kafa labai na ainihi annabi ya sumbaci tsakanin fiskanta ko tsakanin idanunsa wa qala da abinda annabi yace yace ma adri bi hima ana afra bi qudumi jafar aw bi fathi Ba za Allah ce ban san da wanne ne ma zan yi farin ciki ba da ainihin dawowansu jafar ne ko kuma da cin nasara a birnin kaibara wato ya kwatanta kun ga wancan ai jihadi ne wanda yake musulunci ya samu daukaka kwarai da gaske an girgiza yahudawa ko an karya wato lagonsu sannan kuma wannan ɗaya daga cikin jagorori ne na musulunci wanda ya zauna a habasha kuma ya yi da'awa mai ƙarfi a ƙasan habasha to dawowansa da sauran 'yan tawaga abin farin ciki ne kwarai da gaske bi mana kowanne annabi yana farin ciki amma bai san wanne ne ma ya fi tsananin farin ciki ba tun da ɗaya daga cikin masu taimaka masa ya dawo to kamar aiki zai koma sabo kenan wannan ruwaya haza dinuna salikaik muhammad al-gazali wancan na farko na sama kenan nabi sahihun mursalun akhrajahu al-hakim wa qala inma zahara mithlu hadha al-isnad as-sahih mursalan wa wa huwa tsawaru an yi magana ne akan yi isnadin wannan kenan shahadatu fi sabilillahi ta'ala sai dai kuma wani abin takaici kamar yadda turawa suke fala unfortunately ya dawo bai dade ba ya tafi jihadi aka kashe shi Warai da gaske shi yasa annabi ya gwada alhini kwarai dangane da mutuwansa ya zo gidan da kansa kamar yadda za mu gani wani wanda yake tsammanin zai taimaka ko zai yi tsawon rai sai ga Allah ya datse rayuwarsa sai a mai da al'amari zuwa ga Allah wani lokaci za ga kana da yaya kana tsammanin wani zai gaje ka wani zai gaje ka sai Allah ya dauki ransa so ya za ka yi sai ka haɗe ranka ka mutu kafin Allah ya baka sai da ya shawari da kai ne waɗanda ‘ya'yayensu suka gaje su Allah ya shawari da su ne Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukume. zuwa abinda Allah ya riga ya hukunta haka yake haka yake saboda haka duk abinda ya faru sai ka mai da al'amari zuwa ga Allah Allah ya samu dace kharaja Ja'far radiyallahu anhu amiran jafar bin abi talib ya fita a matsayin jagora ko kwamanda fi gazwati mauta a yakin da ake kira na mauta limulaqatin rum saboda haduwa da rumawa sune turawa kamar yadda ake fassara ba ana bi katada ga ruwaya daga abu katada ko da yake baki ne kai da ya faɗi abin nan ba kala ba asa rasulullah akwai abin da aka yanke saboda ina jin isnadin imamu ahmad eh, haka ne ko akwai inda aka ba da aka sa ɗansa sunan ɗansa tsakani na'am amma dai wannan ruwa abu kata da al'amfari radiyallahu anhu qala بعث rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama جيش Umarai. annabi ya tayar da runduna na shugabanni ko na sarakuna su ne kwamandodin yaƙi abinda bai saba yi ba ya ce kwamanda na farko shi ne wane amma in an kashe shi wane ya karba idan an kashe shi wane ya karba idan an kashe shi bimana wane ya karba har guda uku wani ya ce to duk shugabannin nan guda uku za kashe ku tunda annabi ya ce wane shine komanda in an kake shi wane ya karba idan an kake shi wane ya karba idan an kake shi ko ya shahada to kaga duk wanda ya ambata cewa kai tsaye ya ce za a kake su ne bai fada ba su kuma haka bai girgiza su ba amma yanzu idan kai ne malam baban gida aka ce kai ne komanda na farko idan ya yi shahada malam zubairu amma kafinta eh in ya yi shahada sai a ce sai malam talba ai gaba ɗayan wani ya ya ce to ni na yi predictin din cewa dukkan kunnan kun tafi ba za ku dawo ba to a cikin uku zai fara zamewa mai mata biyu ko mai mata uku ya ce iyali sun masa yawa ya kawo kwane-kwane wannan ya zame wannan ya zame amma kun ga sun sahabbai ba haka suke ba kwarai da gaske to Allah Allah suke yi suje in Allah ya kaddara shahadansu. su abinda suke nema kenan saboda Allah ba zai tozarta bayansu ba warai da gaske saboda akwai wata rana da annabi ya je gidan ita matar jafar bin abi talib ta zo ta yi ta maganganu saboda yara tana gwada akwai damuwa ya ce ah. maraice kike jin tsoron musu ta ce kwarai da gaske saboda babu wanda zai kula da su sai maza Allah ce karki damu saboda ayaye maza har guda uku ne ya ce ana waliyuhun fi duniya wal akhirah ya ce karki damu daman an samu irin wannan abin da ke kenan saboda su mata sun fi za su yi ta tunani ko baka da komai kana nan din ana gasuwa tare ya fi akan gidan baka nan ko baka bane saboda in ka je ka nemo ka samu shi kenan baka samu ba za a yi hakuri tun da dai an san kana nan kullum za ka taki ka je ka nemo kullum za ka fita to amma fa in baka nan kuma akwai abin da yake ba zai yi wa tilasta ba ba kowa ne yake iya daukan ɗawainiyan 'ya'yan da ba nasa ba to an samu irin wannan aka je mata kwantar musu da hankali yake yi amma ba ce ka yi alkawari ba don karka dauki abin da ba za ka yi ba amma dai mai yiwa matar abokinku ne ya ki kwantar da hankalinki matukan muna nan za mu taimaka musu iyaka taimakawa karki damu ki kwantar da hankalinki no daman suna bukatan wani abu sai ka fara fitarwa wajen domin su gane cewa za ka taimake su kwana kaza babu omo babu sabulu babu abin nan to yi hakuri bari zan yi waya sai ka yi waya mai buhun omo ya kawo mai katan ɗin sabulu ya kawo mai buhun shuga ya kawo mai buhun shinkafa irin santolan nan an san santola ko mudu nawa kenan a ciki eh dari da ashirin ko da talatin eh mai santola ya kawo a kawo katan ɗin magi jarkan man gyaɗa jarkan manja sannan aka awa buhun gishiri ya yi yawa buhu gishiri kan na ne ana kwarai da wani kudi haka nan sai ka dauka ka bayar to wannan ya gane cewa duk lokacin da aka shiga damuwa zai iya warwarewa amma ba ka je ka yi magana kawai ka kada rigan ka tashi ba kwantar musu da hankali yake yi kamar yadda manzon Allah ya kwantar da hankalin matan Jafar bin Abi Talib radiyallahu anhuma to wannan jayishul umara shine wanda aka fiskantar da su yakin mauta wa huwa jayishu mauta wa qala abinda annabi yace alaikum zaidun yace jagoran ku shine zaidu bin harisa Ayi zaidu bin harisa fa in usiba amma idan an kake shi shine an taba shi yayi shahada fa ja'farun ibn abi talib ja'far ya karbi shugabanci fa in usiba idan an taba ja'far an kake shi fa ibn rawaha to abdullahi ibn rawaha shine zai karba kun ga shugabanni guda uku lokaci guda Ko huwa abdullahi bin rawaha shi zai karba da wannan ne waɗansu ke ganin wajen shugabanci ya halatta ana da shugabanni kamar guda uku ko guda hudu lokaci guda ko ma fiye da haka amma a ce daga wane sai wane daga wane sai wane shine kamar liman da na yi. don ba yadda za a yi kanada limamai guda biyu ka ce kuma dukkan su limamai ne babu shugaba a tsakaninsu ko guda uku babu shugaba a tsakaninsu ba zai yi ba madama idan har ya kasance al'amarin mutane ya kasance haka fauda la sarata lahum to akwai matsala saboda kowane shugaba zai yi yaki ne sai ya ga ya halakar da dangonsa da ke sa ba haka ina fata an gane saboda haka yin aka ce galiman sai ya ce ga ibi na farko ga na biyu ga na uku ga na hudu ga na in za ku yi har na goma ma kuna yi ko kuma ga shugaba na farko ga na biyu ga na uku har zuwa na goma kuna iya yi amma in babu wane wane ne zai karba in babu wane wane ne zai karba shi yasa yake ce mataimaki deputy ko assistant mai taimakawa ko ba ka ba da turanci kenan to lokaci guda annabi ya nada su wanda bai cika yin haka ba saboda ishara da cewa su za a kake su duk wanda ya ambata za a kake bai ambaci na hudu ba kaga inda mutanen yanzu ne suke wajen kowa lokewa zai zai buya domin kar a ce to idan an kake wane ya yi shahada to sai malam yakubu camaraman idan an kake ya yi shahada to zai ga kowa yana neman ya gudu don kana kira sunansa amma su sahabbai ba haka suke ba su ba sa jin tsoron mutuwa amma mu muna tsoron mutuwa za ka mutumin da bayi da komai bayi da sisi amma yana tsoron mutuwa wani lokacin kana fama da talauci ko fatara ta dame ka ta kowane bangare to ai gara ka samu ka tafi lahira inda aljanna za ka shiga ka huta ya fi maka amma yanzu da za ce ga mutuwa nan ta zo in ba a yi sa'a ba talakawa ne akan gaba wajen tserewa tunda mutumin da bai ce koshi ya yi tumbi ko kuma gabansa ta yi gwabi ba ya fi gudu da mutum sai ya tsaya ya kara da mutuwar saboda haka abin da ya kamata shine mutum ya rinka zama da shiri ko yaushe mutuwan ta zo to ka ɗauka cewa mutuwan nan tafiyanka lahira ya fi maka alheri ya fi maka sauki Allah ya sa mu cika da imani kuma Allah ya ba mu aljanna lokacin da annabi ya faɗi wannan fawa saba ja'farun kawai sai ja'far yayi tsalle wa ya ce bi abi wa ummi yace na fansar da mahaifina da mahaifiyata saboda kai ya annabi ma kuntu arhabu an tasamila zaidan alayya ce ban kasance ina fargaba ina jin tsoron za ka shugabantar da zaidu a kaina ba sai yau to ana iya samun haka sa dama na adam tare yake bai cika goma ba barai da gaske an nada wani a kansa yantaccen bawa baya so Shi ne magana sai biyar yace karka damu mai yiwa kule kundale a cikin gari kun dade a cikin gari sai Allah baraka wa ta'ala ya kawo wani dan ƙauye. shi kuma ya fi ku dabara da wayo ko ya fi ku karatu sai aka ce ne za a nada kilimanci kai ɗan gari sai ka tashi ka ce a tattau mu da muka daɗe a doya to kun dade a doya ba nada ka ba sai yaya ba mu yi tsammanin wani zai zo daga ƙauye a ce a naɗa shi limanci muna nan ba don an riga yin sai ka haƙura kawai kaga ga su manyan mutane ne amma wani lokaci hakan nan samu walansu abubuwa kwarai da gaske ai wanda ba annabi ba sai a hankali annabi ne ko manzo Allah tabaraka wa ta'ala yake tsari shi amma ba annabi ba ne, ba manzo ba ne komi walitakan mutum wata rana za a iya samun kuskurensa zai iya gwada wani abu wanda yake baya so ya fito fili mai yawa zuwa ba shi haƙuri saboda haka wata rana yan ka gali man ya yi mari to karka zai kana tone-tone kwarai da gaske don abin ya kama kawai zai ka jan wanka makamari, mari waye marin liman su ba lahi liman garin yaya ka riga ka sha marin liman sai a zana ta bada haƙuri kana ce sai ka rama liman ɗin ne za ka mare shi ya riga ya mare ka da bai kamata a ce liman ya yi mari ba wanda yake shugaba shi bai cika daukan hukunci a gaban mutane ba baya haka sai dai ya sa a mare ka sun kai yunkura sai ya sa mutane da yawa sai su tashi da kai haka yake yi idan liman ya mare ka garin ramawa kuma ka je ka karya masa haƙori ga za a dade ba yi karatu ba ka yi ɓanna da yawa in ba mamaki fi shi karfi fi shi dabara kana iya wanka masa mari ka zubar masa da haƙori ko ka karya masa hanci za ka samu matsala amfanin yan agaji kenan yana yan agaji da yanzu wani yin yayin ya za mu yi kenan da yana daga cikin abin da yan agaji suke taimakawa don wani zai ya take ta bore a cikin masallaci ta fadin maganganu ya saba ka'ida za a iya yin haka to kaga tunda masallacin ka ne wani yazo ya ta maka hayaniya da menene kawai nuna yatsa za ka yi ma yan agaji kaman guda biyar zarata su je waje su wawwanke kai baka sani ba don kafin jami'an tsaro ma su zo yayi laushi wallahi gobe ba zai dawo ba ko da yake ko babu masu yunifon a waɗanda suke boye wani ya gwada kawo hari ya gani Allah ya kyauta Allah ya zawage na'am kala zai sai annabi ya ce da ya riga ya nada shugabanci ya ce kuje haka kuje haka shi kenan kun ga sai ya gwada masa iko tunda ya ce ya za a naɗa wani a kansa ya ce haka za ku je ku je haka ka yi haƙuri kawai ku je haka shike nan sai shiru ya karba daman ka'ida na shugabanci ke nan shugaba ya ce maka za to dole kai maka biyayya matukan babu saƙon Allah da manzonsa a cikin kuma shugaban nan koda ba na addini ba ko na shirme ne za a yi masa biyayya cikin abin da bai saba wa Allah da manzonsa ba idan ya saba wa Allah da manzonsa ba za a yi masa biyayya ba annabi ya ce kuje fa innaka la tadri ayu zalika khairun ce kai baka sani ba wanne ne fi alheri sai an dora ka kansa sai ba shine ba mamaki ba shine alheri ba kai ne mataimakin daga shi sai kai fantalakal jaysh rundunan yaƙi suka kama hanya suka tafi falabi su masha Allah suka ɗauki lokaci gwargwadon lokacin da Allah ya yanka musu kuma ina rasulallah sallallahu alaihi wa sallam bayan kwanaki an je an kara an yi yaƙi an yi artabu mazu kawai sai ya zo fa'idal mimbara sai ya hauka mimbari wa amara an yunadi as-salatu jami'a sai annabi ya ce a tattara mutane daban ana son a yi shela to abinda yake faɗa kenan salatu jami'a wato kamar sallah tana kira ba kuma sallan za a yi ba haka yake fada to lokacin da mutane suka taru qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace ala ukhbirukum an jayshikum da tekin ba zan ba ku labari dangane da rundunanku ba ya ce labari da ya babu daɗi innan laƙauladuwa sun hadu da makiya sun hadu da makiya shine laƙau al'aduwa eh, amma an laƙau al'aduwa ya fi daɗi ba sun hadu da makiya fa'usiba zaidun shahidan kwamandansu na farko sai ce yayi shahada fastaghfiru lahu annabi ce ku nema masa gafara daman babban advantage din ba da labarin mutuwa shine annayu shine mutanen da suka ji su nema wa wanda ya mutu gafara shine babban advantage din wannan ba kawai don a ji labarin wani ya mutu ba shikenan ai ta harbawa facebook Allah gafata masa Allah ya ji kayinsa Allah ya masa rahama ba tare da alfahari ba to abin da ake bukata kenan shi yasa annabi ya ce tafiru lahu sai ku nema masa gafara kun ga kuma mutanen daga gidan annabi ne duk mutane guda biyu komandojin nan daga gidan manzo Allah ne kun ga wajen yaki wajen wahala na gidan sai ke nadawa eh wajen yaki wajen wahala na gidan ke na nadawa in an kawo kyauta kuma na nesa ke ba su amma shugabannin yanzu in an zo ba da appointment da kwangila na gidansu suke bayarwa wajen kamfen da wajen wahala tuwa ake turawa na ah, to gaskiyan kenan sun manya haka suke tunda yanzu ana yawon kamfen ana yawon abin nan lallaɗin jama'a ana wahala zai wahala ka ga masu yin haka akwai 'ya'yansu a ciki zai wahala wasu ba yayayansu babu yan uwansu amma an zo an kafa gwamnati wajajen kuɗi da wajajen moro-moro da wajen maiko-maiko da wajen da ya fi acac daga yan uwansu sai yayansu ba adalci ba ne musulunci baya goyon bayan haka na ثم أخذ اللواء جعفر يتسيقما جعفر بن أبي طالب يكر بتوتا مطعم كوماندا فشد على الناس حتى قتل يكي أوكي أبي صامتا للروما وكما حرق كشيش ثم أخذ ابن رواها قرواها سيد الله إذا رواها سيكر بتوتا فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا يقيا ده دقا دقنسا فسده شهادة ثم أكذا اللواء سألنا وان إكر بتوتا نهدو كين خالد سيئا النبي أنا بعد الأباني من صحبه يتي خالد بن الوليد يتي ولم يكن من الأمراء bai kasance a cikin shugabanni ba don baya daga cikin wanda annabi ya ambata annabi ya ambaci mutane guda uku ne kawai huwa ammara nafsa kawai da ya ga abu ya lalace shi da kansa ya nada kansa to shi yasa an abu ya rikice daman ana yin haka babu laifi kwarai da gaske mutane suka kasance cikin hayaniya ana ta zanga zanga ana ta kake kake to kamata yayi wanda ya fi kowa karfi ya nada kansa ko da bai cancanta ba domin a samu saukin zubar da jini ina fata an gani farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama isbiya aihe sai annabi ya daga ya kamsa guda biyu wa kala ya ce allahumma ya ce ya ubangiji wa saifin min su fi kafan surhu ya ce takwabi ne daga cikin takubban khalid bin wali ya ce ya allah ka taimake shi ka taimake shi fa yau mai izin tun daga wannan rana sahabbai da suka ji wannan maganan da annabi ya faɗa sun miya saifun lahi aka kira khalid bin walid da kirarin saifun lahi takwabin Allah sun maƙala sai annabi ya ƙara da cewa in firu famdu ikwanakun ya ce ku fita yaƙi ku taimaki yan uwanku waɗansu su sake fita bi ma'ana wata runduna ta sake fita domin a taimaka musu wala ya takallafan na ahadu kada wani ya kuskure ya saba a cikinku fa na faran nasu fi harrin shadidin mutane suka fita cikin tsananin zafin rana suka je suka taimaka amma ki Khalid bin Walid daman da ya karba to sai yayi dabara tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya baki wannan hikima Kulura yana ɗaya daga cikin manya manyan komandoji kuma masu zafi masu hikima da basira amma da aka zo wannan yaki duk shugabannin da annabi ya ammata bai ambace shi ba yasa kana ganin ya cancanta a naɗa ka abu sai ba a naɗa ka ba ka fata a cikin ribibi memba na kwamfi bai kamata kai ta surutu ba bai kamata mutum ya yi ta surutu ba amma ai mu ne a gaba-gaba bai kamata a tsallake mu ba za a yi an tsallake ka tuntunin ba a yin haka tun da annabi ya naɗa runduna a cikin rundunan akwai abubakar da umar ya sa ƙaramin yaro mai shekara talatin da wani abu ko ba wanda ya guna guni su suna da shekaru hamsin da wani abu kuma suka bi shi saboda haka komi experience ɗinka komi iliminka komi digirgirin digirin da kake da ke. inda an sa ka cikin memba kenan za ka iya abinda akwai guduma da za ka iya bayarwa ba sai an baka shugabanci na gaba ɗaya ba don haka alaramma ku rinka faɗa ma yaranku da almajiranku mutum ya je ya haddace Kur'ani ya iya karatu da kira'o'i ko goma sha ne ka zo ana ta rigima da ke a masallacin anguwansu sayan baki limanci ana samu ko ba samu wani ya je ya yi guntun diplomansa a katsina ko ya je ya yi wani guntun yankinsa na je kadawa jos amma sai zai ta tada muku hankali ba daidai ba ne nun bayan karatu ma akwai tarbiyya akwai tsari kwarai da gaske na'am wannan ruwaya da makaranta isnaduhu sahih akhrajahu ahmad imamu ahmad ya fitar da hadisin ba wurare ba wuri daya ba kuma al-arnaud wato ainihin lambobin da aka kawo shine takariji wanda al-arnaud yayi rahimahullahu ta'ala tamistiyaru a'lamin nubala butulatu wato yadda aka yi aka kashe shi shine shi jafar bin abi talib akwai abubuwan da yayi na jaruntaka لقد أبلي رضي الله عنه في هذه الموقعة بطولته بطولته هنا جارم تكنسا أنه وجنكو لقد أبلي رضي الله عنه في هذه الموقعة بلا أنهتنا حقيقة الله جربيش جربا ومي كو قريد قلسي عن ابن عباس ga ruwaya daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jalis yace annabi yana zaune wa asma'u bintu umays qariba asma diyar umays tana kusa da annabi tace matan jafar bin abi talib zawdu eh, jafar radiyallahu anhu qala annabi yace ya asma yace yake asma yace haza ja'farun ma jibril wa mika'il marra yace wannan ja'far ne tare da malaika jibril da mika'il saboda ita ba za ka gani ba amma shi yana gani saboda idon annabi a wanke yake da wankewan Allah eh ba za ga ma waɗansu yanci wato haka suna ce akwai abin nan an baka wani ruwa in ka wanke fiskan ka shikenan don aka baka ruwa ka wanke fiskanka kana ganin aljanu a tsakanin mutane wani ruwan ne kuma za ka wanke kabar ganin aljanu eh sai ka zo kano abin da zai zo zama maka damuwa akwai hijabin da Allah ta baraka wata ala ya sanya maka tun da kai baka gani mai yawa za ka je ka taka wani aljani ma sai na da kafansa tunda baka gani kai kana da uzuri in ka hadu da mai taurin kai kuma ba zai na da kafansa ba in ka taka ki ya taka ka ai haka yana faruwa eh ke sa ma har ake samun mutumin da yake da jarumta ko kuma Allah ya taimake shi yake kokuwa da aljani ba ma yan baka ganki ba ka je wucewa ya ja kafansa in kana ganin sa ba kana ganin sunan nan aljani can aljani can aljani ya zaka yi ba mamaki a cikin ɗakin ka ko menene sai ka kwana da kunama ko da maciji in baka gani ba za ka yi baccin ka hane an mariya amma an ka gani ba sai ba za ka iya bacci ba ko wannan sauron nan da muke gani saurukan nan da muke gani ai in ka ga sauro idon ka idon sauro sai ka yi kokarin buge ki ko ba ka bane amma an baka gani ba za ka yi bacci ta cizon ka ba abin da ya dame ka to balle abubuwan da suke halittu abubuwa masu tsoro kwarai da gaske ai ta ba za ta ga mala'iku ba saboda ba mai ganin mala'ika sai wanda ya dace ko sai wanda zai tafi lahira in za ka tafi lahira za ga mala'iku in kana ganin mala'iku ko to ka bar ganin mutane eh, ba mutumin da zai taimake ka ko da iyalanka da kowa a wajen ba za ka gansu ba mala'iku kawai za ka gani to wannan automatically ka tafi lahira kawai Allah ya samu dace fa akbarani annahu laqiya al-mushrikeena yawma kaza wa kaza yace ya hadu da mushrikai ya bani labari ya hadu da mushrikai ranan kaza da kaza fa sallama fa ruddi alaihi salam gashi yayi sallama ki mayar masa da sallama wato an kawo wannan ruwaya din akwai kwangaba kwan baya kwarai ya zo ya wuce ya yi sallama tunda ya yi sallama ke matarsa ke mayar masa da sallama kuma labarin da ya bani wakala ya ce innahu laqiyal mushrikina lalle ki ya hadu da mushrikai fa ba fa ba hu fi eh fi maqadimi ko haka ne fi makadihi ko fi makadimihi salasa wa sab'una ko salasun wa sab'una eh makadimihi shine gaba gabansa maqadamihi jami'i ne na makadimihi a gabansa an masa rauni ya kai wajen saba'in da wani abu eh, tun daga kai har kafa a gaba kawai banda baya kunga ya sha kuka amma yana zai bai faɗi ba har lokacin da ya fadi fa zalli wa a biyar hilimna ya rike tuta da hannunsa na dama fa kufiyat aka yanke hannun na dama kuma aka zabil yusra sai ya dunkule da hannun haguna fa kufiya sai aka yanke kala fa awwadani Allah min yadiya janahaini atiru bihima ma jibrila wa mika'ila fil jannati a kulumin thimariha sai eh, yace ki yasa Allah ya canza mun da hannaye da fuka-fukai guda biyu yasa Allah ya canza masa da fuka-fukai guda biyu saboda haka yana taki a cikin barzaku kamar yadda jibrila da mika'ila yake taki dama haka ne kai abu domin Allah sai Allah ya canza maka ai ko a duniya ne in ka kashe 100 sai Allah ya baka dubu barai da gaskiya amma ba ma iyawa ne in kana da miliyan ka kashe duka gaba ɗaya zai ga Allah baka miliyan goma to amma sai ga mutum yana yi yana taraddadi kuma ba a yi ana taraddadi don abin da ake so shine ko magani ne in aka baka in kai taraddadi maganin ba zai amfani ba ba na ba da labari ba wani garji ya ce ma almajirinsa ya ce ga addu'an da in ka karanta za ka taka ruwa ka wuce abinka suke na shi almajirin ya rike wannan da kyau wata tafiya sai ta kama su da shi da malaminsa suke nan suka je kawai sai ga bakin kogi sun je bakin kogi da suka je bakin kogi a sai almajiri kawai sai karanta addu'a garzin malami kawai sai da yaro kawai ya tsaye tsal-tsal ya tsallake kamar yadda yake ba da labari wallahu alamu aka ce shi kuma malam gardi sai ya koma ya tattara kayansa ya naɗe kafan wandonsa shi ko almajirinsa bai haka ba ya naɗe kafan wandonsa ya zo ya yi redi ya karanta ya sake karantawa yana sa kafa sai kulum ya sake komawa almajirinsa ya ce a'a malam ya yi haka sai ya sake karanta addu'an da malam gardi ya baki sai ya dawo ya sake hawa ruwan ya ɗalɗalɗal ya hau saman ruwa ya dawo ya ce malam yaya to malam ya razana malam ya ba da addu'a bai yadda da addu'a dari bisa dari ba yi kuma almajiri an baki addu'a ya yadda da addu'a kawai yana zuwa ya karanta ya yi haka wallahi ni na gani a lokacin da muke yara ba na ce ina na kafo mai na yau man abusan ba eh akwai wani yaro wani dan yar'uwanmu ne yana nan da ransa har yanzu yana gombe yana nan da ransa kawai muka zo muka ce ana ce wato idan mutum ya zo zai kama kunama ya karanta wannan kar ya ce kam tsarira in ya ce kam tsarira za ta kanka masa shi kawai yana ji ana magana kawai sai ya rike aka zo ana ga kunama ga kunama yace ku dakata ku dakata yazo yana karantawa kawai sai ya kama naman ya dauke ta mu kuma da makaranta da yi mun gagara kama kunama eh ko ba ta harbe ki ba ya kama karin ma ya karanta inna na kafa mai rabbi na yau man abutar ya kama karin ta nan nan aiki. amma ba ta harbe ki ba ya ce to wani kuma wani ya abin nan mana ya a ba za mu iya ba eh. kuma ina iya tunawa da yake kamar ta amu ne haka yake za mu je ko rami ne haka samu kawai sai ce ina na kafa mai rabbi na yauman abutan kawai sai ya sa hannunsa a ciki wallahi mu ba za mu iya ba saboda baka san abin da ke cikin ramin ba to dama haka ne ya sa na rike wannan labari kaga a lokacin da ya ce kan dalila kan a masa za ta yi amma aya inda ta tafi wallahi daban wannan kuma abin da mutane suke fada daban amma kaga ya yi kama da juna haka to shi yasa in ka yadda da abu wani lokaci sai ka ka samu sauki kwarai da gaske kowace aya cikin alkur'ani da za karanta ta ko menene tunda tawassuli ne za ka yi ko ka san ma'anan ko ba ka san ma'anan ba tunda ka yadda maganan Allah ne ka karanta a kan ko menene in ka roƙi Allah Allah ta'ala zai iya karban ajuwanka. Allah ya taimake mu na'am fa'awadani Allah eh, fa'awadani Allah shine Allah ya canza mini min yadi daga hannaye na guda biyu fuka-fukai guda biyu a tsiro ma. ina taki da su fir ma'a jibrila wa mika'ila kaji da manya-manyan mala'iku jibrila da mika'ila ya sa waɗansu suke ganin cewa daga mala'ika jibrilu sai mika'il a shugabanci fil jannati a cikin gidan aljanna akulu min simariha yace duk inda na ga dama zan je ce yayin itace shi yasa ake kiransa Jafaru Tayyab a can baya an ambata mana wannan lakabi kaji dalili kenan ya tsiro ma malaika yana tashi tare da mala'iku ya je duk inda zai je a cikin gidan aljanna to ga waɗansu ruwayoyi bayan wannan wanda Imam al ya ambata cikin almajma wa nasabahu ila tabarani wa kala wa fihi Sadan ibn al-Walid lam a'rifu wa baqiyatu rijalihi thiqatun an ibn Umar sai ruwaya daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma قال يتي jama'atu jafaran على صدري ma mota. ya ce bayan an kashe jafar a ranar da aka yi yakin ya ce na rungume shi saboda na ga yadda aka yi masa ya ce na rungume shi mu فوجدت في مقدم wa arba'ina, min من darba wa fa'ana eh, ya ce a gabanta ce sai da na gani wato eh, bidon ne wa arba'ina? nan ya sa ba'adan ne haka ko bid'an wa arba'ina wajen wato alamu arba'in da wani abu inda aka dake shi da makami ko aka soke shi da makami A fi riwayati lil bukhari arwayin imam al a wannan lamba ta 4260 annafi'an annabana umara akbarahu ibn umar ya baki labari annahu waqafa ala jafarin yawma yawma idhin wa huwa qatil ya tsaya a kansa wannan ruwa ya kenan lokacin da aka kake shi ya ce fa azattu bihi kamfina wato na lissafa alamu a jikinsa na rauni kusan hamsin bai na fa'ana wa darba tsakanin suka da makami ko duka da makami arba'in da wani abu da kusan hamsin duk kusan da ya ne kowa yana faɗin abin da zai iya faɗa ne a lissafi kai un, minha shay'un fi duburihi ne zahara ko zahrihi babu wani abu bayan sa wannan duk a gaba ne kawai raunukan da aka masa to kaji manyan mutane to kaga ba dole ya samu fukuki a cikin gidan aljanna yana yawo ba kai wace guduma ka bayar wajen addini wajen kare addini wace guduma ka bayar karatun ma da yake tura maka na awa da ma sai ka ga dama ka zauna ko kana in an jima kana gingadi ko ana bugo waya za ka ɗauka ka je ka amsa waya wani ya tsarku kenan eh awa da ma baka ba inda ke fuli ba kuma salloli guda biyar din nan da ake yi ka kaf gaba ɗaya na farilla in kai lissafi a cikin awa 24 mintoci nawa ne mintoci nawa ne kaddara ma akwai nafila za ka yi raka a biyu kafin azahar a biyu bayan azahar a biyu kafin la'asar raka a biyu kafin magariba a biyu bayan magariba a biyu kafin isha'i mai yiwa a biyu ko hudu ko kuma goma da wutiri guda ɗaya bayan isha'i a biyu kafin sallan asuba tayar fajiri sannan kuma ka zo ka yi sallan asuba idan hanzi ya zo ka yi sallan walaha raka a biyu ko hudu ko takwas don ka tattara duk awoyi nawa ne to ba ma wannan ba wannan idan ka yayi domin kanka kai domin a baka aljanna amma wani babban aiki kai wajen kare addinin Allah wani babban aiki kai wajen ci gaban addinin Allah ya kamata mutum ya yi tunani idan kana da miliyan goma ya kamata ka dauki kamar miliyan takwas ka bayar fi sabilillahi kai ka rike miliyan biyu kaga wannan ai ba za ka taba mantawa ba miliyan goma ka dauki miliyan takwas ka bayar ka rike miliyan biyu kuma miliyan takwas din za ka bayar ka kawo hannunmu ayi aiki ka gani Allah ya za mu dace ma'anabi ne abbasin في رواية هر إلى يودك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي رأيت جعفر بن أبي طالب يتي ناغ جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة يتي تمكر ملائكة تين جدن الجنة سنة هنا دفن فكي يد ملائكو فكي يو حكا كما يكي يو يسمو الولا نعم madarajatan qawadimuhu bid-dima amma kafafuwan su an sanya su alama matliyum shine mudarraja an ta alaman jini duk wanda ya ganshi ya san wannan daga wajen yaki ne yake akwai wannan alama kun san duk wanda aka shi a wajen jihadi da sa da komai haka yake bizine shi ba musu wanka saboda annabi ya ce wannan jini ranar takin alkiyama zai tafi yana haske yasa ba a musu wanka duk wanda aka kai a wajen jihadi amma in ka mutu a gida za a wanke maka kwarai da gaske amma wanda ya mutu a fagen daga ba a wanke masa wannan jini din saboda zai tashi yana haske to duk wanda ya ganki ya san wannan shahidi ne kuma shahidul ma'araka ba shahidin gado ba hmm, tun da ana iya samun shahidin gado ya tsiru fil janna yana taki a cikin gidan aljanna wannan isnaduhu jayyid rawahu al-hakim wa sahahahu wa qala al-hafiz fi al-fath min tariqin ukra isnaduhu jayyid lalle hadisi ne tace yasa ya kawo su ruwayoyi daban-daban Allah dai ya biya ki da gidan aljanna saboda haka babban abin da kowa yake so kenan karshen tikatika ke idan ka gama da duniya duk abin da kai kana son Allah ya baka gidan aljanna a lahira to gashi annabi yana ta bada albishir وعن Jafar الله بن جعفر برواية دقة أمامتين عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال قال رسول alaihi wa alihi wa sallam وسلم ما زال لنا راكم سيتي هنيئا يا عبد الله بن جعفر shine babba yace hani'an yace madalla ya kai Abdullahi bin Jafar yace abuka yatiru ma al malaikati fis sama yana taki tare da malaiku a sama a cikin gidan aljanna kenan Eh, dama an ce akwai wata ruwaya ma wanda manzo Allah lokacin da yazo yake rarrakin su dama akwai aun akwai Muhammad akwai Abdullah aun shine karamin cikin su yace Muhammad yace Muhammad in na ganki sak Abu Talib haka nake gani sak Abu Talib saboda haka da ya zo zamanin abu talib yana matsayin jikansa ne kowa in ya ganshi zai ce ɗansa ne mai yiwa ɗansa na karke ne ɗan autansa ne ana samun haka sai ka haifi ɗa sai ya fi kama da babanka kuma aka samu ɗan da ya fi kama da babanka da daɗi kaga sifan babanka bai bata ba don gara ya ɗauko babanka ma kan ya ɗauko ka yi shi ne abinda annabi ya faɗa kenan ya ce amma abdullahi ya ce abdullahi mun fi kama da shi sai ni na fi kama da shi saboda haka ɗabi'unsa ma zai kama da nawa sai ka ga wannan addu'a ce yasa an je yaran mama wato yaran mama teran rashin su ake yi ba ka je karan kwashe su ba saboda uban su ya mutu in karan kwashe su to Allah zai sa mala'iku su ran kwashe ka wallahi ba ma ran kwashin mala'ika ba ko na aljani ne ka shiga uku ko aljani ne aka sa ya ran kwashe ka ka shiga uku balle mala'ika rarrafi yake yi wannan ruwaya rawahu tabarani wa isnaduhu hasan al-haisami fil majma' bi hadha raqam ar-rasul to lokacin da aka zo aka ce ma annabi aka sanar da shi cewa lalle Jafar fa ya abin nan annabi yayi kuka kwarai da gaske ana kuma radiyallahu anha qalat matan Jafar bin Abi Talib Asma bint Umayr radiyallahu anhuma tace dakala alayya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fada'a bani jafar manzo Allah ya shigo waje na sai kira yaran saboda matan tana cikin alhini ya kira yaran fara'aituhu shammahu lokacin da ya kira su sai ya ya sumbace su mu nan da hausa zamu yace ya kankana su Eh, amma amma ya ba kai shanawa ne hakan nan ba zai sumbace su ya sumbaci wannan ya sumbaci wannan ya sumbaci wannan haka yake yi ko da yaro ka gaishe gaje-gaje sai ka duba inda babu komai din ka sumbace ki warai da gaske haka yake yi don yaro za ka iya sami sa gaje-gaje da ƙasa ko kuma duk jikinsa miyan kuka saboda shi bai san me yake faruwa ba wani ubansa ya rasu amma sai ga yana ta wasa yana ta tsallensa ana Allah sarki kwarai da gaske wa zarafat ainahu sai nusa suka zubar da hawaye bayan ya sumbace su wa kultu ya rasulallah nace ya manzon Allah a bala balagaka an jafarin kai'un wani labari ya iso maka ne dangane da jafar kala na'am yace kwarai yau ma. ya ce an kashe shi yau ya yi shahada ƙunga kai da ya riga ya faɗa wa matan to karka je annabi ya faɗi haka ce kai me yasa ka zo ka ce ai annabi ya faɗi haka ba haka ke yi ba musamman ma mata ko kuma tsofi yin wani sai ka faɗa masa kana tashi kuma sai ya zo a ce maka wani ya rasu yasa ko a waya ne kai a hankali in ka buga lafiya lafiya yaya labarin wane me ya faru a ai ba abin da ina tambaya ne saboda ina ta neman sa in baka fahimci yadda za ka fito ba amma ka zo ka samu tsohuwa mai shekara saba'in da takwa dan kenan guda ɗaya wanda yake ɗaukan ɗawainiyanta sannan Allah ya masa rasuwa saboda kai na ibin liman aka turo ka domin ka sanar daga ce saboda annabi ya ce kutilal yau na'am kutilal yau ba haka yake yi ba kamata ya ka zo ka gaishe ta sannu ba ba sannu ba ba sannu ba ba to dabara ta rage wa mai shiga rijiya <laughs> eh kwarai da gaske ai kowa sai ya dubi yanayin yadda abu yake tukuna sannan ya isar da sako na nabke ta ce sai muka mike muna ta kuka wa raja maza Allah kuma sai ya fita to annabi ya kyale su sai da suka kwana uku suna kuka shi yasa malamai suka ce wato suna kawo hadisai na hana kuka da kuma hadisai na kuka kwana uku suka yi suna kuka a gidan bayan kwana uku ne yace ajiya a hana su saboda haka yi mutum yana kuka kukan da bai wuce ka'ida ba ka barki ya kukan ya gama zubar da hawayen shi da kansa zai bari amma bai kamata a ce ya wuce kwana uku ba shi sa ba a san jaddada abu a zuwa ya ta jaddada abu a ce a yanzu shekara guda kenan da mutuwan wane na wani lokaci yana ganin ku a facebook kuna harbawa in ma ba da friendship da kai ina da friendship da wani abu nan naka in shekara ta zagayo sai ga mutum yana ta jaddadawa ya yi foftin har da hoto saboda wani yana ganin abin nan sai jera hakan nan wasu malamai suka ce wajen ambata babu laifiya dan ambaci abu na ma irin hotuna na kauce mu sanya hotuna saboda in ka ammata to waɗansu Allah ya gafarta masa Allah ya ji kayinsa Allah ya kaza kaga ba san bakin da Allah zai karba ba amma kar ka mai da abin wai duk shekara idan ta zagayo sai ka manna wannan yana ɗaya daga cikin bala'in facebook yau da rasuwan baba na shekara kaza kai ma kana zuwa kuma ba ka yi sa'a ba ma ba wanda zai tsaya yana ta ya ɓata lokaci yana ambaton waɗannan abubuwa kwarai da gaske duk lokacin da aka suna su a nema musu gafara annabi ya kyale su sun yi abin nan kuka na kwanaki uku to duk gidan da aka yi mutuwa suna kuka har kwana uku ku kyale su amma kuka na ihu da hayaniya wannan musulunci bai yadda da wannan ba amma na zubar da hawaye da gwada bakin ciki wannan babu damuwa kuma da annabi ya dawo ya ce isna'u li ali jafarin ta'ama sai ce koyi abinci wa mutanen gidan madangin jafar kuma so abinci baka shugilo an anfusihim lalle an shagalar da su gabarin kansu a wata ruwaya faka da tahum ma yushgiluhum abinda yake shagalar da su ya zo mutu da wannan ne aka samu yin dalili na yin abinci a gidan da aka yi rasuwa amma mafiya yawan malamai suka ce yau mun walaila 24 hours kawai domin kada a laura gindi wa masu zama masu zuwa kwanayi kwanayi da gaske wani gidan da aka yi mutuwa to zan zai zo ya tare ya zo ya zauna a kawo kunun safe da kosai ya sha ya naɗe cikinsa kuma ya je gefe in ka bincika abinda za ka samu a gefen zaka samu tsaye gumi yake da gulma a kawo abincin rana daman daga can nesa yana hanga wanda ya ga shinkafan da bata ji miya ba ma ba zai je kusa da wajen ba ha kawai sai ya tage ce wai rana ta yi yawa a lambarin koma can kuma ya je kusa da wani kula ne mai kyau eh da wannan zaman makokin da za a yi shi yasa malamai suka ce bidiya ne to kuma tunda ana yaya za a taimaka ma waɗanda suke zaman makokin nan Suka ce ba daidai ba ne amma ya abinci wa mutanen da su mutanen gidan shine wasu malamai suke ganin inda ba taro aka yi ba a yi musu abinci ko kwana uku ko kwana bakwai saboda taimako wannan babu matsala musamman ma idan mai gida ya bar duniya idan mai gida ya bar duniya akwai matsaloli iri daban-daban Allah ya mu cika da imani rawahu ahmad wa tirmidhi wal hakim wa sahahahu wa wafaqahu az-zahabi intaha wannan shine ƙarshen tarihin dan uwa sahabi kuma da'iya mujahidi na hannun daman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Jafar bin Abi Talib radiyallahu anhu sai kuma Abu Dharr al-Ghifari al-mujahid az ya kamata akwai sufaye da menene su saurari wannan su ga yadda yake gudun duniya don asalin sufanci shine gudun duniya kaya irin wannan mai kyalkyali shadda ba ba za ka sa ba abinda za ka sa shine gwado a lokacin gwado gwado suke sa an kuma ba haka ba to sai dai ka sa fari su taro ko arewa ta dage hula ba ba za ka sa mai kyalkyali ba waya ma ka gan za ka rike sai ka rike wayan dubu uku ko na dubu biyu da dari biyar ai na samun wani dubu biyu da biyar ko kamar wannan bai wuce dubu ɗaya da dari biyar ba ma mutum yana gudun duniya ba zai ci mai kyau ba ba zai sha mai kyau ba ba zai sanya mai kyau ba ba zai zauna a mai kyau ba kwarai da gaske kuma yana da hali don daman baya da hali to wannan kawai abin nan shirme ne Eh, talauci ne ta ba za ka gane gaskiyar mutum ba sai idan yana da hali in yana da hali ya kauce ma waɗannan to ne gudun duniya za mu ga babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda ya hada jihadi da gudun duniya a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh